albarka a yau alhamis sha ishirin da hudu ga watan zulqada shekara ta dubu daya dari hudu da talatin da biyar bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da sha ko ko takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya za mu dan ci gaba da karatu daga inda muka tsaya a jiya wanda littafi saboda malam bai samu bullowa ba muna fata Allah wa ɗauki sarki ya bashi lafiya da muran da yake fama a mun tsaya a shafi na 27 tambaya ta 52 mu yi bayani akan tambaya ta 51 ما دليل ما, ما هو توحيد الأسماء والصفات مي بياني أكن توحيد سونا يدكما صفوفي توحيد سونا كما يدى قبار شيني كديت ألا دا سونا ينسى كديت ألا دا صفوفينسى الرحمن بامي ونن سونا سي الله الرحيم بامي ونن سونا سي الله كديت أيضا ونن سونا أنن كما السميع بامي إرو ونن سونا sai Allah madaukakin sarki al-azizu al-hakimu kare da da wannan sunayen da kuma sifofin da ya sifanta kansa da su wa huwa al-ghafuru al-wadudu dhur rahma ba mai wannan sifa sai shi Allah madaukakin sarki shi ake nufi da kadaita Allah tauhidul asma wato kadaita Allah wajen sunayensa wasifa da sifofinsa to me dalili daga al al-qur'ani da sunna akan wayannan sunaye alhusna wanda Allah madaukakin sarki ya sifantu da su ko kuma sunayen da ya ambaci kansa da su shine tambaya ta hamsin da biyu ma dalilu asma'il husna min alkitabi was sunna me dalili akan sunaye kyawawa daga alkur'ani da kuma hadisi don kama yadda malamai suka faɗa asma'ullahi tauqifiyya sunayen Allah tauqifiyya ne ma'anan tauqifiya babu ijtihadi a kansu ba wani malami da zai ijtihadi ce bari ba ya kira Allah da wannan suna ko ya ijtihadi bari sifanta Allah da wannan sifa babu kowane suna daga alqur'ani ko daga hadisi haka sifofin Allah madaukakin sarki ne ma'anan tauqifiya ba dama mutum ya yi ƙoƙari na shi don ya girgiri wata suna don lankaya ma Allah maraukin sarki ko wata sifa ya sifanta Allah ne sai abin da shi Allah ya sifanta kansa da shi ko ya ambaci kansa da su amma a sauran abubuwa abin da ya shafi ibada ana iya yin ishtihadi amma ban da abin da ya shafi aqida musamman aka abin da ya shafi sunayen Allah maraukakin sarki a wannan shine ma'anan tawqifi misalin sa shine wato inda za a ba mutum dama a ijtihadi Allah bai ba da dama a ijtihadi a sunayensa ba duk sunayen ya kira su ya ambashe su kansa da su misali mutum ya zo yanzu yana neman liman a masallacin nan a baya sai haɗu da wani da Allah ina son in ga liman su ce ka shiga masallaci in ka shiga za ka gan shi ya sa jallabiya da ɗan ƙaramin hula da rawani ya sifanta masa shi shi kenan da ya zo sai ga masu jallabiya da irin wannan rawai mutum uku sai kalli nan kalli nan zai iya ci a ga liman na watakila ba shi ba bane ina da dama a a nan ko shikenan amma da ce liman nike so sai jawo shi shi kaga wannan ya ne liman ina zama dama ya sake wani abun nan e wannan ya shi shigi kenan to haka suna yin Allah ba dauki saka abinda shafi aqida komai Allah ya riga ya gaya mana ga yadda yake ba tunanin mutum kuma kuma inda za a shi shine irin wannan kaje za a ganci iri kaza iri kaza sai ka ijtihadin ka ka gane watakila wannan ne watakila wannan ne ko to amma sai ya kamo hannunka ce ga liman gaje ka kama wani sai yace a kai ba ba wannan ya nuna maka ba ko to sunayen Allah gaba ɗaya haka ne da sifofinsa Allah ya yi bayani a kansu sai ke fari a cikin alkur'ani jawab daga cikin dalilai da ke nuna sunayen Allah Al-Husna daga alkur'ani aya da ta zo ta 180 a suratul a'raf da Allah yake fadi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi Allah yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku roki Allah da waɗannan sunayen wa zarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi ku bar masu ilhadi masu banna a sunayen Allah maraukakin sarki Allah shi a kira shi da waɗannan sunayen kamar yadda bayani ya gabata sunayen Allah suna da yawa gurgudun bukatan mai bukata. kowa da abin da yake bukata sai kalli wannan sunan da ya dace da bukatansa wani arziki ke bukata sai kira Allah da arrazzaku wani mulki ke bukata sai kira Allah da malikal mulki wani buɗe ke bukata sai kira shi da alfatta wani haihuwa yake bukata duk abin da kake bukata to akwai sunan da ya dace da bukatanka walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yasa sunayensa suke da yawa wa zarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi ku bar masu ilhadi masu karkata daga sunayen Allah me ilhadi shine karkata daga abin da yake daidai zuwa ba abin da ba daidai ba a lugha ilhadi shine almailu wato karkata shi yasa ake kiran dabari da ake hakawa bayan an ainihin dabarin na gefe ake kiran shi allahadu saboda ya karkata daga yadda aka saba haka kabari kabari kasa hake ake gashi to in yayi haka ya karkata sai ce allahadu daga nan ne aka samu ilhadi to sai ce ku bar masu karkata daga sunayen Allah madaukakin sarki me karkata daga sunayen Allah malamai su yi bayani kusan kala biyar shine ma'anan karkara daga sunayen Allah madaukakin sarki na farko a kira gumaka da sunayen Allah madaukakin sarki wannan ilhadi ne a sunayen Allah kamar yadda mushrikai a zamanin annabi suke kiran lata daga Allahu al'uzza daga aziz almanata daga almannan sun yi ilhadi a sunayen Allah su dauki sunayen Allah sun ba gumaka ilhadi ne wannan wannan shine nau'i na biyu nau'i na a nau'i na daya kenan na ilhadi a sunayen Allah nau'i na biyu shine a kira Allah da sunayen da ba su dace da a kira shi da su ba a kira Allah kamar yadda kiristoci suke kiransa da uba Allah uba ko kamar yadda falasifa suke kiran shi al'illa fa'ila suke kiran shi da wa'annan sunaye Allah bai kira kansa da irin wa'annan sunaye ba to kiran Allah da sunan da bai kira kanshi da su ba shi ma ilhadi ne a sunayen Allah madaukakin sarki shine nau'i na biyu nau'i na uku a sifanta Allah da abinda Allah maɗaukin sarki ya zarkaka da irin wannan sifan sifa da tana ƙasa ce kamar yadda yahudawa suka suma sifanta Allah suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya yadullahi maghlula tallace gullar aidi wato Allah matalauci ne mu ne mawadata wannan ilhadi ne a Allah sunayen Allah maraukin sarki don kirahi da faqir ilhadi ne ko kuma hannayen Allah haka suke ba to Allah bai kyauta ilhadi ne a wajen sifofin Allah maɗaukakin sarki daga na na uku kenan na shida shine a a yi musu ma'anonin da sunayen Allah suke ɗauke da su kamar yadda wasu sufaye suke cewa sami'un ne bila sam'in basirun bila basarin hayyun bila hayatin wato mai ji ne ba tare da ji mai gani ne ba tare da gani mai rai ne ba tare da rai to dai yaya kenan rai ba tare da rai akwai tukka da warora kenan to kaga shi sami'un ne basirun alimun bima yaliqu bihi shikenan kada ce mai ji ba ka kore waɗannan ma'anan daga sifofin Allah ko daga sunayensa shi kansa ilhadi ne wannan na hudu kenan na biyar na ƙarshe shine wato mutum ya kamanta sifofin Allah da sifofi irin na halittun Allah hannu yana da hannu hannu irin na mutum jinsa irin na halitta shi ma ilhadi ne shine wa zarul ladina yulqiduna fi asma'ihi ku bar masu irin wannan danna masu ilhadi a sunayen Allah ko su kira gumaka da sunayen Allah ko su kira Allah sunan da bai kira kansa ba ko su sifanta Allah da sifofi wanda suke wannan sifofin na ƙasa ne Allah ya zarkaka daga gare su cewa Allah matalauci ne ko kuma hannunsa haka yake irin na Yahudawa ilhadi ne ko kuma a yi musu ma'anoni da sunayen suke nuni don sunayen Allah kamar da malamai suka ce ausafun ne wa a alam bi ma'ana alam ne suna ne da ke nuni akan zafi na Allah ya ce ar-rahman al-maliku alƙuddusu assalamu suna ne da ke nuni a kan wannan zati na Allah maɗaukin sarki sannan kuma ausafun sifa ne na cewa shi Allah assalamu suke amintar da kowa sifa ne na Allah maɗaukakin sarki suna ne kuma sifa ne sabanin sunayen bani adam ko mutane su alam ne kawai haka ce audu audu ne kawai inda akwai wata ma'ana ma'anan audu kila bai da wannan ma'anan ko ba ka ba kamar yadda na faɗa jiya in sunan mutum aminu sai ya sifantu da sifan amin din dole ne Amin Allah aka sifan aka kirahi da sunan to kuma suna ne kuma sifa ne da take da ma'ana da wannan suna yake dauke da shi as-sami mai ji ne mun fadirin ji irin na Allah a jiya kenan wanda Aisha tana zaune da Annabi a daki ɗaya. ba ta ji abin da ita matan take gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana fauka saba samawa ya ji irin ji na Allah suna ne kuma sifa ne na cewa ya sifantu da wannan sifa to haka sunayen Allah madaukakin sarki suke Allah ce to ku kira shi da waɗannan sunayen ku bar masu banna masu ilhadi a cikin waɗannan sunayen a aya ta gaba suratul isra aya ta ɗari da goma Allah madaukakin sarki ke faɗi qul ud'u Allah rahman ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna kai ko kira shi da sunan ya Allah ko ya ar-rahman kowace irin suna kuka kira ko ya rahim ko ya razza ko ya fatta ko ya wahab falahul asma'ul husna shi Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da waɗannan sunaye da kowace irin suna ko kira shi da lokacin da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam suna kiran Allah ar-rahman da sauransu su sauran suna suke cewa ba sau'an waɗannan sunaye ba sunan Allah bane ko ko ba san wannan sunan kada kira Allah me yasa ake kira Allah da wannan sunan bayan an ce ga sunan ki sai Allah barin ki sai sakar da aya cewa da kowane irin suna ku kira shi yana da sunaye masu yawa ku kira shi da kowane irin suna ku roƙe shi da su wa'annan sunaye Allah madawaki sarki ya sake fadi a suratu taha Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna wannan wurare guda uku kenan da Allah maɗauki sarki ya kira kansa da wayannan sunayen kuma yace yana sunayen alhusna sun kai matuƙa wajen kyawu da haka cikin sunayen Allah babu suna na nagasa gaba ɗayansu babu sunan nagasa kowane irin suna suna ne na kamal wanda ya kai matuƙa wanda a wajen kyawu da kujin sifa da ma'ana wa ghairuha min al-ayati da wasu daga cikin ayoyi da suka yi bayani akan sunayen Allah madaukakin sarki cewa husna ne daga cikin alqur'ani dama abin da yake mai littafi fadi wato dalili daga alqur'ani da kuma sunna da ke nuna asma'ullahi din alhusna to ya kawo daga alqur'ani ayoyi guda uku ayan farko suratul a'raf ayata biyu suratul isra ayata uku suratul taha sai hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake fali inna lillahi tis'ata wa tis'ina man man ahsaha dakhala aljanna lalle Allah yana da wasu sunaye 99 dari ba da kenan man ahsaha wanda ya kiyaye waɗannan sunayen dakhala aljanna zai shiga aljanna malamai sun ce fassara mi waɗannan ahsaha wasu kan ce haddace waɗannan sunaye shine man ahsaha ma man hafiba wasu ce a'a sanin ma'anan wa'annan sunayen da kiran Allah da wannan abin da ma'anan ya kunsa aiki da abin da suka kunsa wa'annan sunayen shine ma'anan man a da halal janna a wannan kuma ba yana nuna sunayen Allah su kenan guda da tara kawai ba a Allah yana da sunaye wanda ba wanda ya san sai shi Allah madaukakin sarki a nan ba wai hasur ba wai an iyakance sunayen Allah da wannan tis'atun wa tis'una ba inda ana so a yi hasar sai shi lahi tis'atun wa tis'una man ahsaha dakhala janna shine su kenan ya sunayen kenan sunayen Allah guda 99 ne wanda ya kiyaye zai shiga aljanna kuma sai ce a'a inna lillahi Allah yana da wasu sunaye tis'ata wa tis'una 99 wanda kiyaye wayannan 99 zai shiga aljanna kamar mutum ce ina da kuɗi dubu hamsin na ware su ne don biya ma wasu makaranta ba nuna iya kuɗinsa kenan ba an gane to ba wai ya sunayen Allah madauki sarki saboda hadisi da zai zo ma zai nuna mana sunayen Allah ba ba wanda sun kansu sai shi Allah madaukakin sarki a hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙanka da kowane suna wanda yake naka ne sammaita bihi nafsaka wanda ka kira kanka da su aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da su a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wannan sunan ɗaya daga cikin halittunka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi ka wannan shine muhallin shahid kenan ko kuma kai kadai kake banci kanka da sanin wa'annan sunaye ba wanda ya san su sai kai kenan sunayen Allah kashi uku ne wasu ya kira kansa da su wanda muna jin su a cikin alkurani huwa samiul alim wa huwa alqayyul qayyum da irin wayannan wasu kuma ya saukar da su a cikin alkurani wasu kuma ya sanar da su wasu bayi halittu daga cikin bayinsa wasu kuma ya keɓanci kansa da wannan su ne wannan ba da ya san su sai Allah madaukin sarki a bisa kar da fi ilmin ghaibi inda ka wanda ka keɓe kai kai kawai kanka ka bar ma kanka sani wa'annan sunayen to ina roƙonka hadda wa'annan sunayen gaba ɗaya kaga ya nuna akwai sunayen Allah masu yaban da wanda ya ambata a cikin alkur'ani an jala alkur'ani azima rabi'a kalbi wannan shine addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kowane lokaci mafi yawan addu'o'insa yakan yi da wannan addu'a kamar yadda imam ahmad da ibn hibban da hakim suka rawaito wannan hadisi daga abu salama al-juhani radiyallahu anhum a wannan shine dalilai da suka zo da suke nuni sunayen Allah kyawawa ne dukkansu daga cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai misali da mai littafi ya kawo ma misalul asma'il husna min alkur'ani me misali na nan sunaye kyawawa cikin alkur'ani in ka duba waɗannan sunayen da aka kawo su a nan ayoyi gaba daya za ga babu wata sifa ko suna da za ka ganta ba ta kamala ba gaba dayansu inna allaha kana aliyan كبيرا كذا عليا مدوك كي لو كك صفانين تا كمالا كبيرا صفانين تا كمالا إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان عليما قديرا إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان غفورا رحيما إنه بهم رؤوف رحيم والله غني حليم إنه حميد مجيد إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي قريب مجيب إن الله كان عليكم رقيبا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا وكان الله على كل شيء مقيتا إن الله على كل شيء شهيد إن الله بكل شيء محيط الله لا إله إلا هو الحي القيوم باب sifa da مالا بقول سونا ba نكمالا suna كلها wato sun kai matuka sunayen Allah madaukin sarki wajen kamala Allah madaukin sarki aliyan madaukaki ne kabiran kuma mai girma a ayan nan ta zo ƙarshen maganan da ake gaya ma maza bi ma'ana in matansu suka yi musu laifi farko aka ce su yi musu wa'azi wa'azi bai yi amfani ba a kaurace musu in bai yi amfani ba a dake su kaga duka akwai iko nuna iko aiko daukaka da girma to amma ƙarshen aya sai nuna to fa mutum ya sani inna allaha kana aliyan shine madaukaki ko kabiran ko kuma mai girma in har mutum ya zalunce da to Allah aliyan ne kuma kabiran sai dace da abin da ayan take karantarwa to a nuna shi Allah madaukaki ne ko mai girma don kai ma an baka wani dan iko to kada ka wuce gona da iri akwai madaukaki mai girma sama da kai wanda kuma zai rama idan har mutu yi ba daidai ba a aya ta gaba inna allaha kana latifan khabira mai tausayi ne khabiran kuma mai ba da labari har tsanana ƙananan abubuwa da mutum bai taɓa tunanin su ba da Allah zai bashi labari shi yasa a lahira zai je ma li hadha alkitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ba abin da Allah zai manta har mutum zai mamaki me yasa wannan littafi bai bar karamin abu ballanta na ma babba sai ya kawo shi to latif kenan khabir kuma mai bada labari irin wayannan kanana da mutum abin da bai tunani sai gani yayi ta gani yayi ta gani da ranan da lokacin da da komai da komai to sai ta mamaki to don khabir ne yake bada wannan labari shine ma'anan sifa na khabir mai bada labari hatta khafaya al-umur wanda mutum bai taba kawo su a tunaninsa ba inna Allah kana aliman masani qadiran kuma mai iko in sani ya hadu da iko kaga magana ya kare kenan ga sani ga kuma ikon aiwatarwa ka san abu kafin ka ya ka aiwatar da shi to shi Allah masani ne kuma yana da iko yi kaga shi kenan, ko wani zai iya kasan abu ga shi nan ana yi mummuna abu baka da ikon hanawa haka ne ko kuma kana da ikon zaka na amma baka san inda ake yi ba kamar shi Allah aliman kuma kadira to ba abin da zai gagare shi la yujizuhu shay kenan tunda aliman kuma kadiran ne inna la kana sami'an basira yana ji kuma yana gani inna la kana azizan hakiman azizan mabuwayi ko kuma hakiman mai hikima wanda yake aje duk abin da ya aje shi inda ya kamata duk halittun Allah in ka kalla ga babu inda za ka gyara inda yanzu wani injiniya zai zo kalli masallacin nan sai da kai masallacin nan da ni ne da ba haka aka yi shi ba ya dan karkata sahun bai yi saiti ba ko amma injiniya lokacin da zai shi ya iya abin da zai iya yi to haka za ga kowane abu wani ya yi sai wani ya duba sai ga da nan kaza amma shi Allah ina abin da ya duk inda ya gishi ka duba halitta irin da mutum ga ina ya kamata kai kunne Hmm? <laughs> akwai a jikin mutum babu hannu ina gaba a kai su haka hakiman ne yadda ke aji kominsa yaushe kamata a yi dare yaushe kamata a rana yaushe duka shi Allah mai hikima ne yakan aji abu inda ya kamata in ya aji shi ba wani gyara kuma shi ne hakim kenan Allah maɗaukin sarki inna Allah kana gafuran mai gafara kuma rahimun mai rahama saboda rahaman sai gafara shi Allah kenan innahu bihim ra'ufur rahim duka tausayi da rahama na Allah wallahu ganiyun halil sabani abinda masu cewa inna Allah faqirun wa nahnu aghniya su sifanta Allah kaga to Allah sai ce a aghniyun ne kuma halimun mai hakuri da suka faɗi haka can ɗin bai halakar da su ba wannan zai nuna maka haƙuri irin na Allah barauki sarki kalli kanka ka hana abu a gidanka ko yaranka su yi gobe ka hana su yi gata su ka hana su yi kana da iko a kansu kuma sai kalli Allah yadda abubuwan da ya hana abubuwan da ake kuma duniya suna tafiya ko to halim kenan sai sifan na halim ya zo maka suna ne halim kuma sifa ne na halim ya sifantu da wannan sifa din gashi kuma da iko yi yana da sanin kuma an saba masa din amma duk da haka yayi hakuri har ya ma ba da umurni fa qultu astaghfiru rabbakum ya ayu الذين asrafu ala anfusihim la تقنطوا min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an yayi ta kira yana kudaitar a nemi gafara saboda shi halim ne innahu hamidun majid hamidun mai godiya akan abin da aka yi majidun kuma mai girma kama alkur'an majid kenan Allah maɗaukin sarki mai girma ne girman sa ya kai matuka inna rabbi ala kulli shay'in hafiz mai kiyayewa ne akan dukkan komai kaga dukkan sifofi ne na kamala da ake ambata daban-daban wanda yake ake sifanta shi da shi Allah madaukakin sarki inna Allah kana alaikum raqi ko innahu inna rabbi qaribun yana kusa mujibun kuma yana karban addu'a kamar yadda ya fada ya wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i makusanci ne ga kowa kusancinsa kuma bai la yunafi uluhu wato tare da kasancewansa alal arshi tawa kuma qaribun ne sannan kuma yujibu da'watad da'i za? da'ahu falyastajibu li wal yu'minu bi kenan Allah barkin sarki ya sifantu da sifofin da ba mai iya sifantuwa da wayannan sifofin inna Allah kana alaikum raqiba yana kiyaye duk abin da kuke yi shine raqib kamar ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid to Allah raqib ne yana kiyaye kowa ya san abin da yake yi zai kuma ididdige masa ayyukansa shine ar-raqib kenan mai kiyaye ayyuka wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin raqib mai kiyaye ayyuka kuma ya san da su ba abin da zai wato kauce ma Allah madaukakin sarki wa kafa billahi wakila ya isa ga Allah ya zama madogara duk wanda ya dogara ga Allah to ya dogara ga wanda yake mai sa kenan bai neman wani madogara kuma ba koma ba Allah wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ma dalla da wannan kuma Allah sai ya kare su fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadli lam yamsaskum su to wanda ya dogara da Allah shi Allah zai kare shi annabi Ibrahim a lokacin da za a jefa shi a wuta malaika ya zo Allah shi ga annabi na can za a jefa wuta ka je ka same shi ko yana bukatan taimako malaika je same shi ga nan ni malaika ne me kake bukata ce a'a Allah da ya sa a yi mun wannan ya san halin da nake ciki zai taimaka mu sai hasbun Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil shikenan Allah sai la na rukuni bardan wa salamun ala ibrahima saboda ya dogara da alwakil wanda ke kare kowa to Allah kafa billahi wakilan kenan wa kafa billahi hasiban kuma hasiban mai kididdige komi mai yin hisabi ya san komi kuma zai kididdige daya bayan daya فكان الله على كل شيء مقيتا muqis shi yana daga cikin sunaye ko sifofi na Allah madaukakin sarki malamai sun fassara muqis da ma'ana mai ciyarwa wanda kowa yake bukata daga alqut qut shine abinci to muqis ka gaya mun wata halitta da bata bukatan Allah a duniyar nan babu to al kenan suna ne na da kuma sifa ne na shi Allah madaukakin sarki ah, Allah shi ne mai kowa yake bukatar shi ke ciyar da komai wata dabba in ka ganta in ba iko Allah ba sai ke tunani wani iri abinci take ci ta rayu saboda ita kanta bata isa wani abu ba ba ka iya ganin ta sai ayi da gaske amma kuma akwai abincinta irin ta ita ma dabba kuma ta san inda za ta je samu abincin ta Allah ya hore mata abincinta ka duba soro tsawon wannan tsinin nan duk wani karfin abu in dai akwai jini sai iya huda shi fata irin ta saniya ko fata irin ta jaki ko irin ta doki yana sauka sai ya huda saboda abincinsa a nan yake Allah ya hore masa wannan abu to mukis kenan Allah ya sake faɗi inna Allah ala kulli shay'in shahidun Allah mai shaida ne mai ba da labari ne yana da ilimin kulli shay dukkan komai ba wani abu da yake boyo la yazbu anhu min mithqala dharratin ba abin da ke boyuwa ga Allah madaukakin sarki innahu bi kulli shay'in muhit ya kewaye dukkan komai الله لا إله إلا هو الحي القيوم بابا أن بشار كسكاسيشي الحي رأيين القيوم وان دي سيدة كانسا كما كي سيدة waninsa wannan sune asma'ullahi al-husna da al-hayyu da al-qayyum dukkan wa'ancan sunaye za ga suna ɗamfare da wa'annan sunaye guda biyu duk wata sifa ta zati tana tare da alhayyu duk wata sifa ta fi'iliya tana ɗamfare da alkayyum to su ne asma'ullahi husna shi kursi ya zama mafi falalan aya a cikin alqur'ani saboda akwai alhayyul kayyum a cikinta an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a ya roki Allah da wayannan sunayen sai wallahi ya roki Allah da sunayensa al'azam wanda idan aka kuge shi zai amsa haka abubakar gumi kuma ya faɗa a tafsirinsa wa qala alladhi indahu ko ilmun min alkitabi ana atika bi qabla an alai ka tsarfuka. ce ya kira Allah da sunayensa masu girma ne ya zo masa da wannan gadon sarauniyan bilkisu sune alhayyu alqayyum shi sai ya kara da ya dal jalal wal ikram ya hayya Kayyum ya dal jalal wal ikram shi ya kira su da wa'annan sunayen shine wa qala alladhi indahu ilmun min alkitabi yana da ilimin sunayen Allah din da su ya kira don shi aljani da ya ce zai kawo masa daga takwas mu ce zuwa sha ɗaya sai wanda yake da ilimin sunan Allah ce ni yanzu kafin ka kyafta ido zan kawo maka sai ga gadon kawai yana kafin kyafta ido sai ga gadon to ya yi amfani da alhayu alqayyum kenan haka abubakar gume fara tafsirin wannan aya din to alhayu suna ne na Allah madaukakin sarki zati wanda yake Allah bai gushe ba kullu alhayu ne har abada to duk wata sifa zatiya tana gargashin alhayat alhayyu din duk wata sifa kuma fi'iliya tana gargashin da alqayyum duk abin da kaga yana motsi to Allah ne ya tsaye da shi ya sa ya motsi da bai sun motsin sai shikenan ya ga shiru shine alqayyum ke alqaimu li nafsi almuqimu li ghairihi kenan ya tsaya da kansa kuma yake tsaye da waninsa وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الأول الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والبعض الذي ليس دونه شيء هكا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر وإنن آيوي الله شيني فرقو شيني قرشي شيني مبيني شيني ne مبيني كما يا daga cikin abin nan yadda ake gane Allah ba sai an tsaya ana maka abin nan fi khalqis samawati wal ardi ne kawai za ka gane Allah halittun sa ayoyin da ke nuna Allah akwai shi bayyanannu nune amma shi Allah din kuma fa albatin ba ka iya ganinsa amma alamomin da ke nuna akwai shi zahir ne gaba daya huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس وانجي بمعنى ya tsirkaka daga dukkan aibi shine almanan alquddusu assalamu wanda yake ya aminta ya kubuta daga dukkan aibi ko kuma assalamu wanda yake amintar da kowa duka zai iya dauka almu'minu mai amintar da kowa almuhaimin wanda yake da rinjaye akan kowa al'azizu aljabbaru mabuwayi aljabbaru mai girma almutakabbiru wanda girmansa ya kai matuka kamar yadda muka yi alkibir ya uri da'i kamar yadda Allah ya fada a jiya kenan to almutakabbiru subhanallahi amma yashrikun huwa Allahu alkhaliqu albari almusawwiru lahu alasmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa alazizu alhakim Allah alkhaliqu albari cine mahalicci albari wanda ya fara halitta ba tare da wani ya riga ba cine ma'anansa ya yasuranta kowane abu yadda yake الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك Ko المصور له الأسماء الحسنى قوة أبو ذا an tamu kufi daga wani wuri. ونوري shi شيء الله شيء tsara abunsa. sai ga wani abu sai wannan kaman maciji ko wannan kuma kaman kadangare wannan kaman kaza wannan kaman mutum mutumi ina aka samu wannan daga halittan Allah shi Allah kafi halitta ina sauran abubuwan suke kowane sai ga ayi halitta ne irin na Allah ake zana abu kaman kunkuru wani abin nan haka za ka kaman kunkuru shi kunkurun to ina ka samu abin nan shine al-musawwiru kenan yake suranta abu yadda yake da yayi baka da abin nan da za ka yi kuma in ka ce mutum ya kirkiri wani abu wanda bai kama da halittan Allah ba zai iya ba duk abin da zai kirkira sai akwai wata halittan da ya kama da wannan da abin da zai yi ko babu haka ne duk wata halitta wani abu da mutum ya kirkira suranta shi sai ga akwai wata halittan Allah da ya kofa yayi irin wannan abu shi yasa aka hana ma suranta abu da yake irin halittan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam in ka koya to a ranar kiyama zai kai ma ka busa rai kamar yadda ka koya din to sai aka hana lahu asmaul husna yana da sunaye ya yusabbihu lahu ma fis samawati wa wal ardi duk abin da ke sammai daga sai suna ma Allah tasbihi shi domin shi Allah mabuwayi ne mai iya sa su yi tasbihi din alhakimu kuma mai hikima wanda yake aji kowane abu inda ya kamata insha Allah za mu tsaya a nan saboda an gama wannan tambaya ta ɗaya da ta kunci dalilai daga alkur'ani da sunna akan sunayen Allah alhusna da kuma misalai na sunayen Allah ne ka duba wa'annan misalan da sunayen Allah madauki sarki akwai wajen nakasa a cikin wa'annan sunayen akwai wani suna da mutum zai zai kira ce wannan ba sunan ba ta dace da Allah ba ko ya kamata a dauki wannan sifa a ba wani babu to sunayen Allah madaukin sarki haka suke kullum duk lokacin da aka sifanta ko aka faɗi wata sifa ko wata suna sai gaba wanda ya dace da shi sai shi Allah madaukakin sarki shine asma'ul husna din nan sun kai matuƙa wajen kawo na'am na'am na'am na'am na'am na'am eh abinda kila shi ke nufi akwai kaman imamu tirmizi akwai abu dawud akwai ibn majan ba na manta ba ta suka zo wannan hadisin inna lillahi tis'ata wa tis'una man man ahsaha da halal janna sai suka yi tarjin sunayen suka koro sunayen har zuwa saba'in da tara din an gane a hadisai irin to sai suka ce wannan sardin din ai kawo sunayen a haka bai zo a cikin hadisi wannan hadisi ba ai hadisi yana cikin imam ahmad bai kawo su a haka ba to kawo sunayen bai inganta daga annabi sallallahu alaihi ba daga cikin sunayen da aka kawo akwai wasu ba sa cikin sunayen Allah maraukakin sarki amma inda za a bi kuma a Qur'ani a bi hadisi sunayen Allah za a tara za su kai casa'in da tara din fiye ma don mai wani akwai Sheikh Saleh al yana da wani littafi qawaidul musula akan asma'ullahi husna haka yi littafin to malamin da ya zo ya yi duba ya dan edisin littafin ce ya dudduba sunaye kusan sassa'in da tarshe ma ya fara wanda suka zo a cikin alkur'ani ko suna sai da lissawa sassa'in inda tara dai to amma abin ake nufi a malami abin da ke nufi ni na tunani wancan hadisin da ya kawo sunayen bai inganta ba ko kuma akwai sunayen ba su inganta matsayin sunayen Allah ba a hadisi wata kila an kawo su ka gane nake nufi na'am sunayen Allah tara haka hadisi ya inganta amma kawo su a hadisi a jere wani da wani kaza da kaza da har karshe bai inganta a hadisi ba an gane a masu imam tirmidhi sun kawo shi a hadisansu ibn majah da kuma abu dawuda in ba na manta ba sun kawo su haka amma musamman imam tirmidhi to kawo sunayen haka bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu kila za a gansu an kira Allah da su ba sunayen Allah ba a cikin su yake magana wanda ba ya kira ya ambace su ok akwai abin nan dai da yawa mutum zai iya dubawa don yanzu kaman akwai littattafai da yawa ko a cikin abin nan za a ga asma'ullahi din malamai sun tattace sun faɗi wanda suka tabbata daga cikin sunayen Allah don suka kawo sifofi ne sai su ce sunan Allah maɗaukakin sarki sai su haɗa da su to malamai da yawa sun tattace su sun abin nan da ka ambaci ya ambata sunayen za iya tabbatarwa da ko su inganta ko ba su inganta ba eh akwai sunaye da yawa da ake kiran Allah da su ba sunaye bane wasu kan kiran shi da sunan dahar ba sunan Allah ba dauki sarki bane don abinda Allah yake faɗi la tasubbu dahar kada ku zagi zamani fa inna Allah huwa dahar yuqallibu al-laila a ƙarshen hadisi kenan wannan har kada ku zagi zamani don kun ga wani abu a zamani kada ku zagi wannan zamani wai kawo zamani to kenan ka zagi zaka kan ka zagi Allah to ba wai daga cikin sunan Allah suna akwai addar ba to malamai suke cire irin wa'annan da wasu suke ta ɗauka sunayen Allah ne ba sunayen Allah ba ne to Allah Allah kan akwai sunayen da ya sifantu da su wanda ake ambatonsa da su amma sun fi tara ma in za a bi alqur'ani da hadisi da yawa na'am alaikum assalam a daga sabbaha a yi sabbihu subuhu tsirkakakke al-quddus shi ma daga qaddasa da na kan baitul maqdis to shi ma tsarkakakke ne ai wanda ya kasa da dukkan tawaya daga dukkan aibi shine ma'anan al-quddus na'am rabbul mala'ikati kwarro ruh ubangijin mala'iku والروح قدروه أتكي ملائكة جبريل كينا سبوهم قدوس رب الملائكة والروح بمعنى سبحان ذي الجبروت ذي جبروت دقا الجبار جمع سكينا shine ma mai wato mai tilasta a yi abin kowa ko baka so in Allah ya sa dole ka yi shi an gane shine aljabbar kenan aka ce aljabar tilasta mutum ka yi abin baya so to shi Allah aljabbaru ne madaukaki ya isa yayi hakan don halittar duk taji ce to zai iya sa a yi abin da ko mutum baya so shi na'am daga cikin sifo sunayen Allah ya zo a cikin huwallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul akwai al a ciki na'am hmm, akwai abin nan din ka ka duba ina gani zaka iya a asma'ullahi al-husna a cikin abun nan za ga da ma'anansu su gaba akwai na turanci akwai na larabci kai da wani zaka ga fassarar su gonda yake ana fassara su a takaice layi daya biyu uku haka kowane fassara kowane suna almuhiminu a cikin kana da hansi zaka yi downloading din su da hisbul muslim da kuma wannan suna to za ga ma'anan ne kana so na turanci zaka yi downloading na turanci kana so larabci zaka yi downloading na larabci sai ga fassarar su ko kuma ka samu sharhin na Imam tirmidhi din su yi bayani ko wannan littafin da na faɗa na usaimin an kawo sunayen gaba kuma da sharhin su eh. na'am akwai ma fiqhul asma'ullahi al-husna na Abdul Abdurrazzaq wani malami a jami'a islamiyya ya yi kawai fiqhun wa'annan sunayen sai kira littafi gula asma'ullahi al-husna kowane suna yayi bayani akan sunan me ma'ananta me ta kunsa me yake nuni akan wannan duka yayi bayani fiqhun wannan sunaye amma mafiya ba shi ka sai da littafin ba shi littattafan sai ribawa ake kyauta mafi yawa ba sai da shi fiqhul asma'ullahi al-husna na'am alaikum salam na'am na'am akwai na'am daban-daban ubangiji na'am na gane wa ana iya kiran shi da matsayin sunan Allah a wancan fassara ne kasan kowane yare suna da nasu yadda suke kiran abu kama wannan mu mu ce littafi ko a wani kuma sai ce book ko wani kuma sai ce kitab wani kuma sai ce daftare kowa da yadda yake kiransa amma abin da yake nufi kawai in wannan ne ba matsala su kira shi da wannan sunan da suka san a yaren su ya ka faɗa shi ake nufi amma baya ci wayannan sunayen da ake magana su sai inda tara alhusna din amma yare ne na yadda suke kira mahalicci ubangiji misali ubangiji ko Allah Allah suna ne Allahu ko ko su God ko na turawa wasu kan ce wai ba kyau kira su amma mafi yawa duk malamai tun tuntuni sun san akwai mutane da yaruka daban-daban kowane are da yadda suke kiran Allah ba wani malamin da ya rubuta a tun da cewa bai kamata a kira Allah da wani suna na da, yare don ba suna nufin sunan da Allah ya ambaci kansa da shi ba suna da su suke gane wannan Allah suke nufi da yaren su an gane ba matsala a wannan insha Allah ko da ke wasu suna magana ba a kiran Allah ubangiji gaskiya malamai da yawa ba su goyi baya akan wannan ba saboda ai abinda suke nufi gihi din suna ne ai na gumaka to shine abinda ake nufi shugaban wa'annan gumakan gaba ɗaya shine ubangiji ai a da ko shine giji giji giji so so so shine rabbul giji din ubangijin wannan giji shine Allah na'am <laughs> na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am so su je su girgiri nasu <laughs> ba wani abu a shari'a ko kafirai ai na zamanin annabi sun kira Allah da sunan Allah ne to suna kiran shi annabi ta cewa kada su kira Allah a zo dai ai imani da wannan Allah aj'alal alihata ilaha wahida eh, suna dai kiran sunan Allah da sunansa ko ar-rahman ko Allahu ko wani abu daban to su ba hana su ba to bai kamata ba a dai bauta mashi Allah shine ake abin nan eh ana nufin kada jingina ma Allah sunan da ba shi girgiri kan sunansa ba ce wannan kaza sunan Allah ne kamar a a girgiri wani suna kamar yadda na ba da misali a ce addahar sunan Allah ne a addahar ba sunan Allah ba ne Allah bai kira kansa da sunan addahar ba irin wayannan na'am amma da yare su yadda za su gane Allah ba matsala fulani suna kiran shi jomirau jomirau shine kaman ubangiji din kenan wanda yake mallakan komai da komai to kaga ba za ka ce wai kada su kira Allah da wannan suna ba ai shine ar-rabb mai rabb wanda yake mallakan komi ke kula da shi ke abin nan shine jomirau shine ma'anan ubangiji kuma to tafsirin Abubakar kuma Allah ji kansa na Hausa ko saudiya ka je za a gan shi don kafin a fidda shi sai da aka duba ma nuna ma duniya gaba daya malamai rafitul alamul islami suka kuma duba sunayen da ya amfani da su a matsayin sunayen Allah da yare ba wanda ce a cire maganan ubangiji a wurin da yawa za a ga ce ubangiji ubangiji sun gani sun sani kuma ba su ce a cire wannan sunan ba a sa Allah ko a sa wani abu to su yadda da yaren mutum zai amfani da yarensa yadda zai gane Allah yake nufi na'am na'am na'am na addu'a na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am ya farko na'am ya witiru na'am ya ahad ya samad ya hayyu ya gayyu ya zaljalal al-ikram fara farko biyun farkon ya qadiru ya da'imu da'im shine malamai suke bayani da'im yana da cikin suna ne na Allah ko sifa ne na Allah don sifa daban suna daban to babin sifofi ya fi fadi akan babi na sunaye don Allah daga cikin sifansa yana huci amma ba za a kira shi ya gazibu ba yana yarda amma kuma baya suna ya radi ba yana so ba suna ya haibu ko mai so abin nan ba to sifofi ne wannan to ana ba a kiran Allah da sifa wanda ya sifanta kansa sai suna da ya kira kansa da su to akwai babin sifofi akwai kuma babin suna shi yasa malamai suke ce babul awsaf awsa min babil asma babin sifofi ya fi fari akan babin sunaye kowace sifa a kowace suna sifa ne ba kowane sifa suna ba ne an gane to akwai suna da ba a kira kamar wanda kadimu din nan ba a kiran Allah na farkon suna ina gani kamar za mu dai duba mu gani mu dai insha Allah amma baya cikin sunayen Allah maraukakin sarki Ina Allah ji cike na ta alhamdulillah na'am eh na'am eh ba wani abu inda za su yi da sai shi su kawo raguna mu yanka mu ci kawai <laughs> ba wani abu in sun kira sunan su ayi abin ya nuna suna son addinin musulunci sun a zamanin jahiliya akwai sunaye ai abdullah da sauransu ba matsala na'am na'am amfani da su na'am kawai jibrila na'am in eh, zai yi kila malamai su yi bincike don mafi yawa saudi kafin su yi wani abu sai sun zauna suna rafi a hayatu kibarul ulama suna kuma malamai na darul ifta wanda mufti al'am shine ke shugabantar wannan akwai kuma kungiya ta manya manyan malamai malamin in ya kai to sai a tashi yana cikin kungiya duk abin da za a yi shi ma zai kawo gudunmuwansa idan malaman suka zauna suka ga jibrilu bai kamata a sa sunan jibrilu ba ba wani abu sai a ce eh, haka din ne don da su yi abu irin wannan aka haka kawai sai sai biji kila da suna faɗa daga garshe suka ga kila zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba samun da sunan wani jibrilu ba bai bai taɓa samu wani wannan sunan ba suka bincika kuma suka ga to me matsayin a sa mutum suka ga gara a daina ba matsala za a iya daina shi Allahu alamu amma dai ba sa abu da ka a haka kafin da ya shafi irin wa'annan abubuwa in kaga sai su yi bincike sosai kila sun tabbatar musulmi dai duk wata suna da zai ba kansa shakka akan suna gara kada ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kyawun sunaye ma wa hummida abdulwan ko kuma muhammad ko mahmud ko ahmad shine ma ubbida ce bawan bawan Allah ko bawan mai rama ko ba ko kuma wa hummida wanda yake mahmud muhammad shine hamd kenan sune sunaye da sunaye fi annabi yana canza musu sabbat sunayen su da yawa wani an kira shi da sunan alhakim da yazo yake me yasa ake kiran ka haka su ce ai shi yana da hikima duk wani abu da ya faru a mutane shi suke zuwa ya su ce a sai sa mashi sunan ce bar wannan sunan Allah ne a cire maka wannan sunan to irin wannan sunaye haka kamar su al-aziz akwai aziz sun ce malamai sun ce in babu alif da lam zaka iya kiran mutum aziz amma ka sa alif da lam al-aziz ba a kiran mutum ko wani dan Indonesia aji din sunansa Aziz muke tambayan malami sai ce a idan aka cire alif da lam ba matsala amma a ce al-aziz haka shine akwai matsala a shi bawan Allah ba matsala ai alazi sunan Allah ne da alif da lam amma ka da alif da lam sun ce babu akwai sauki zaka kira mutum da haka aziz karim irin wannan amma ka ce al-karim al-aziz alif da wannan shi ne ba a so ba to sai suka ce za zai canza sunansa da ya zo jami'a sai suka ce mai kada ya canza ya bari a haka ya halatta ya kira biduni alif da amma na'am Eh, su suka fi soyuwa a wurin Allah na'am mata duk ai in ce abdullahi akwai amatullah abdullahi amatullah akwai amatullah da yawa eh abdussalam amatussalam haba <laughs> to ni na san amatullahi eh mafi yawa mafi yawa ya ka san suna yana bin al'ada da yawa hmm, za ka ga in ka je kaman su bangaren Indonesia ko Malaysia za ka sunayen su su kabu su abun nan mai sunan mahadi eh, za ka sunayen su duka yana kifli bangaren qur'ani su abin da suke kai qur'ani suke bude farkon harafi da ka fara karantawa shine za ka ba ɗanka sosai sai ga gari a kalmomin alqur'ani ne sunayen su hidayah. zul kaza sunayen su su Indonesia Malaysia mafi yawa to sunayen abiyare to in wasu wurare ka kuma sai ga nasu daban to mu dai sunayen mu dan su Musa Isa Ibrahim waye su ne mafi ya muka fi wato sawa su Aisha sai yanzu ne ake samun sabbin sunaye da ina yawan bincike akan sunaye amma dai sunayen ta na da kyau ba matsala insha Allah babba abu dai ma'ana ya zama yana da kyau ba sunan kuma da kafirai kawai suka shahara da wannan sunan ba to ba matsala insha Allah hmm. ana gan sai ka nemi tafsiri da malamai suka yi akan wannan aya don magana ne mai fadi in tansurullah sharadi ne in shardiya ne in kun yi kaza zan maka kaza shikenan in baka yi ba ba zan maka ba kenan manansa kenan duk lokacin da kace in kai kaza za a maka kaza sharadi kai wannan abun kuma ka bi sharuɗan yi wannan abun shi kuma Allah alƙawarin sa baya ta shi inna la yukhlifu al-mi'ada to in aka taimaki Allah sai abin nan amma me ya taimakon Allah shine yake bukatan bayani mai yawa sosai sosai to in aka taimaka Allah Allah zai taimaka wannan ne a duba tafsirin a ibn kathir insha Allah za ka samu bayani sosai lamma hamdu kullu wa lakal mulku kullu kullu wa lakal rijal amru kullu ala niyati